to mining in na fahimci mining din ni ba wani bincike mai tsauni a akai ba wani ne yake da rijistan kai. ko yake da rijistan wannan wannan karansi din ko whatever in ma ya zama karansi ko bai zama ba shi ne yake da mallakan abin sai kai kuma ƙarƙashinsa sai ka zo kana ta neman ka samu ka sami adadi mai yawa amma fa duk shafawa ɗaya da za ka yi zai yiwu shi zai amfana sawa'u kai za ka amfana ko ba za ka amfana ba ina fatan mun fahimta shi in dai ka shiga wannan platform ɗin nashi kana dannawa ko abin ya zama kuɗi ko bai zama kuɗi ba shi sai ya amfana to zalunci ne addini ina fatan mun fahimta abdul istisna ne domin kai da wani mutum biyu ne alaƙa ce ta mutum biyu kaga inda ya bambanta da tanƙibi kenan domin a zahiri kaga sunan shi ma tanƙib ne zaka ce ai yayi kama tanƙibi in je daji ina haƙa rami ina neman gold gold diggers da ake cewa ko ai ka a zahiri kamar sun yi kama amma menene bambancin su shi ake ce ma tanqihul manat me bambancin su shi wannan ba wani ne kuke sharaka da shi kana yi ko ka sami gol ko baka sami gol ba shi zai amfana kai ne kadai daga kai sai daji sai kasa ina fata an fahimci bambanci an fahimta saboda haka wani mutum ne yana amfana da wahalar ka kai ko kai ya wahalar ta amfane ka ko bata amfane ka ba to a ka'idan istisna'i ba a yin ta a haka da me ake cewa da ujra majhula watan da lada a bar jahilta in dai har zai amfana shi to kai ma ka amfana ko mun kankan amfana in dai ya sami wani abu ko nawa ne daga kamfanin uh, google ne ko daga kamfanin ina ne wanda suke yi providing wannan datan da kai amfani da shi ka karar shi yake amfana da shi to in zai sami dala biliyan ɗaya to ya dan san maka ko dala goma ko ishirin matukan kai wahala zai a ce a'a suna da bambanci domin a abdul yi akwai za a iya yi da sharaɗi sharaɗin ne, idan abin da nake so ya samu in biya ka in bai samu ba in hana ka kamar wajira kamar hidima za ka iya zuwa ka sami likita ka ce ga mara lafiya na za ka yi mashi aiki in ya warke zan biya in bai warke ba ba zan biya ba ko malam ma na san cikin ku akwai malamai tabarakallah ko ka zo ka sami malam ka ce malam ina da bukata za ka yi min addu'a in bukata ta biya zan biya in ba ta biya ba kuma Allah ya baka ladan zikiri da kai duk ya halatta wannan menene bambancin shi da wancan bambancin su shine shi a nan matukan kayan mainin shi bukatarsa ta biya a zato na ba matukan kayan mining shi bukatarsa ta biya ya sami abin da yake so ko ka samu kai ko baka samu ba ina fatan mun fahimta to kaji inda suka yi kama da kuma suka ragu da istisna'i sai abu na uku da suka yi kama da shi wanda ya fi haɗari shi ne caca shi ne caca ya yi kama da caca ban ce caca ba ne amma sun yi kama menene caca ka shiga cikin wani abu da ba ya da bayyanannen procedure na samun abin da za a samu ya a kan rehu kuma ka samu wani ya samu linkin wani sau dubu wani ya samu uh, matsakaici wani ya rasa ya asara na datan shi da lokacinsa kenan an fahimta ba wani abu ne wanda za a ce in muka yi effort makamanci za mu isa zuwa ga natija makamanci ba me yasa aka kira ta ta maisir na faɗa a tafsirin bana saboda harka ce ta samun kuɗin banza samun kuɗin banza wato cikin sauƙi ka sami kuɗi ba wahala ina fatan mun fahimta to ya yi kama da maisir ta hanyar cewa wani abu ne wanda ga yana kun san wani abu da ake ce mai ya nasu cikin nawo'in caca kun sani mana wanda wanda za a zo sai a zo da abubuwa da yawa sai a ce ka ɗauka, dauka ko ka dauki wani in ka bude ka sami dubu daya wani in ya bude ya sami dari daya wani in ya bude amma sai ka biya kuɗi za ka dauka ba caca bane za ku saka naira ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sai wannan sai ya ɗauko sai ya sami dubu ɗaya wannan sai ya ɗauko sai ya sami ɗari ɗaya wannan sai ya ɗauko sai ya sami naira goma amma duk kun riga kun riga kun gama haɗa mai shi naira ɗaya ɗan shi shine dajan can da kuka haɗa kamfani ta bashi kwamishin shi ina fatan kun fahimta kun riga kun gama haɗa mashi data kamfani ta gama bashi kwamishin ɗinsa kai kuma wani ya tashi da wani abu in yi mani ɗin wani ya rasa komai wani kaza haka dai ya nasu yi, ko wata wannan fuskan shi ma ya yi kama ban bace caca ba ne ni dai ina maku wato abin da malamai <laughs> suke cewa watan fayyace mas'ala raddun naziri ilan nazir kai kuma ya rage naka sai ka zaɓi abin da ka fahimta daga cikin karatu to waɗannan abubuwan da wasu abubuwan ma da yawa da yake ba wai tambaya ce ta zo ba a shirye ake ba ba dole in iya ba da amsa a jere yadda ya wata ba to wannan dalilan sai su sa abin ya zama ya hata ta ɗin shi kwarai shi fa daban cryptocurrency kuma tijara a cryptocurrency daban muna magana mining ne yanzu mining a matsayinsa na mining ya ya kamata mining ya kasance a gani na ba cuta ba cutarwa shine in dai kai in dai kai to in ka samu abin ya zama wani abu za ka sami lada in baka samu abin ya zama wani abu ba in su sun amfana da mining ɗinka da duk dannawa da kake yi sun amfana to su san maka wani abu komin ƙanƙantar shi ko da 1 over 100 ne ba illa ku yarjejeniya akan oke to in dai na yi wannan wahala, ina da ko da 1 over 100 ne na abin da kamfanin data za su tara su bashi shi ina fatan mun fahimta to babu illa amma idan ba wannan to akwai garari shi kuma garari ka san gwargwadon yawan shi gwargwadon abin da zai sa shari'a ta haramta abu gwargwadon kankantan shi gwargwadon abin da zai sa shari'a ta iya kau da kai kan abu ina fatan mun gane wannan me yasa na ce samari su shagala da abin da yake hanyar samun kuɗi in na sami lokaci zan yi bayani mai faɗi akan menene hanyoyin neman kuɗi da addini ya tsara me yasa wannan ya saba wannan in ka lura da shi Allah subhanahu Taala ya halicci dan adam ne ya zama khalifan Allah a bayan ƙasa Uku gaba ɗaya da kake ganin su yawancin su manfa'a ne wannan ya bada kuɗi ya karbi manfa'a daga wani ko wani abu da zai masa amfani daga wani a haka uku suke ginuwa ko wannan yi wannan wata hidima a biya shi a wannan hidimar haka Allah ya gina al'umma sai bature ya zo maka da wani abu ya ce zauna a ɗaki ka dinga sayan data ni ina amfana da datan ka da ke siya kai kuma kai ta danne danne dab dab dab kamar mahaukaci a ɗaki kaga za ku abbala karatu za a abbala kwakwalwa danne danne da malami da yaro wanda ya gama primary da wanda ya gama secondary da wanda bai taba zuwa makaranta ba da mai digiri da mai masters da doctor da professor duk iri ɗaya za su yi danne danne za su yi babu tafawuci to haka dan me zan je in yi in doctor masters in phd dan me yanda zai danna zan danna dan me zan shaggala kwakwalwata zuwa fiye da wannan dan me zan aiki da kwakwalwata in yi ibda'i in nemo hanyoyin da zan iya samar da kuɗi ta hanyar kyautata amfani da baiwar kwakwalwa da Allah ya yi min alhali zan so in ta danne danne danne danne kuma in samu ban san ko an fahimta ba to wannan sai ya haifar da attala nizamul kau sai ya haifar da ɗan adam sai ya koma kasalalle ya kasalantar da ƙwaƙwalwarsa ƙwaƙwalwar da Allah ya bashi dan ta yi ibdaɗi ta nemo hanyoyi sai ta koma kasalalle ba abin da take yi sai da danne shi kuma kowa zai iya kuma tunda in an yi zai yi a sami kuɗi mai yawa sai a gina rayuwar mutum akan buri da kwaɗayin abin duniya da buri da kuma wato abbala shi mun san abbalawa ko me abbalawa larabawa to wofintarwa amma ba shi ɗin ba watan a raunana waki, baiwa baiwa da Allah ya wa bawa maimakon ya tashi ya amfani da hannunsa cikin ayyuka ya amfani da kafafunsa ya amfani da idanunsa ya amfani da kwakwalwansa duk sai a a wofintar da wannan amfanin na waɗannan gaɓoɓin a bar shi yana wani abu wanda yake ba zai motsa wannan baiwar yadda ya wajaba cikin khilafar Allah a bayan ƙasa ba cikin yiwa saboda haka tela sai ya bar ɗinki eh, in mun gane wannan magana sai ya koma danne danne ah, ah, ah, mahauci sai ya bar hauci ya koma danne danne manomi sai ya bar noma ya koma danne danne me zai faru sai a abbala nizamul kawo sai a abbala nizamul kawo sai a haifar da al'umma sai ta koma kasalanniyar al'umma ba ta wato kyautata amfani da kwakwalwanta wajen iddani. ba ta kyautata amfani da ƙaƙat ɗin da Allah ya bata cikin hidimtawa har cikin nema da samu ɗin ina fatan mun fahimta da Allah ku bi ni bashin wannan maudu'in zuwa wani lokaci ku ɗauki wannan wasali akan rubutun da aka yi shi kuma muhazara a bashi lokaci insha Allah